قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل ya kai wannan manzo, ka ce, Shin ba ku da labarin waɗanda suka fi cancanta da aibatawa kuma suka fi tsananin azaba fiye da waɗannan su ne magabatanku, waɗanda Allah ya kore su daga rahamarsa ta hanyar mayar da su bayan shafe su birai da aladu, ya sanya su masu bautar ɗagutu. Ɗagutu shine duk wanda ake bauta mawa koma bayan Allah, kuma ya yarda da bautar. waɗannan da aka ambata su ne mafi sharrin matsayi a wurin Allah ranar alkiyama kuma suka fi ɓacewa daga tafarki madaidaici.